وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مجساكة سادوة وانا مسلاة شيمي البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكي ننقل ننقل a wannan gari na kano a wannan yammaci mai yau ɗaya ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi ke daidai da biyu ga watan takwas shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine darasinmu na 176 a cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga tafsiri na farko akwai ɗan'uwa mu da nabil bello sa'id ɗazu-ɗazun nan allah yi wa matar sarsuwa kusan yanzu ma ake jana'izanta saboda haka sa ta cikin addu'o'inmu allah subhanahu wa ya gafarta mata ubangiji ya yafe mata kurakuranta Allah subhanahu wataala ya haskaka mata kabarinta ya yalwata mata makwancinta Ya sanya aljanna ce makomanta abinda ta bari kuma Allah subhanahu wataala ya alkinta mata su ya alkinta mata su sannan kuma dangi da yan uwa Allah ya sa musu hakuri ya ba su kuma ladan juriya akwai mahaifiyar dan uwanmu alhaji dan ladi da jawadu da muke tare da shi nan koyaushe mahaifiyarsa tana fama da rashin lafiya akwai dan uwanmu kuma uba a cikin tafiyar sunna a wannan jiha shine alhaji awwal dan batta da ake cewa ciyama shi ma yana kunce baya da lafiya mu sa su a addu'o'in mu Allah ya ba su lafiya Shi ya tashi kafa da su ubangiji ya sanya rashin lafiyar ta zama kafara gare su nasallallahu alazim rabbul arshil karim an yashfiyahuma نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيهما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما الله يبارك العافية الله تشفي sannan abu na uku akwai neman taimakon sautul haq wanda bayarwa domin yaɗa karatuttukan da ake yi kuma insha Allah sati daga yau zuwa da wannan satin da kuma sati mai zuwa insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba da ikon taimakawa ubangiji ya sanya ayyukan dukkan waɗanda suka taimaka cikin skelinsa ma'auninsu na kwarai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su lada bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا gabanin mu shiga tafsirin ko ci gaba da tafsirin wannan aya akwai ɗan tambihi dangane da waɗannan kwanaki goma waɗanda muka shiga ciki akwai sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta wanda zai yi layya ga mutumin da zai yi layya akwai hadisi sahihi tabbatacce na ummu salama wanda yana cikin sayo muslim da ingantaccen salsala وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ أو فلا يمس من شعره وبشره شيئا أو ترواية النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل إله ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أكفاره شيئا حتى يضحي نعم. annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan goma wannan wata ta shigo wato goma farkon wannan wata ta shigo ɗayan kuma yana da niyyar zai yi layya to kada ya taɓa gashinsa ko ya taɓa wani abu daga cikin akaifarsa a ruwayar a wata ruwa yake cewa man kana lahu zabhun wanda yake da abin da zai yanka to idan watan zulhijja ya kama فلا يأخذن من شعره ولا من أذفاره شيئا حتى يضحي kada ya cire wani abu na gashinsa ko kada ya aske wani abu na gashinsa kada kuma ya yanke wani abu na farcinsa har sai ya yi layya wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi kuma abu ne wajen da tabi'ai kuma da yawa daga cikin malamai magabata sun yi fatawa da wannan wato ba wani abu ne. sabo na kwanan nan to amma wani lokaci abin da yake ma a fili a bayyane to akan sa mutum tilasta ya zo yana magana saboda yadda abubuwa suka lalace da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa ya yi magana akan wato ƙarshen zamani yayin da alƙiyama take matsowa ilimi zai yi karanci jahilci kuma zai yawaita kuma waɗanda za su sanya rawanin ilimi alhalin suna jahili za su yawa to saura ka za su yi ta wato tarawa wa mutane aiki sai kana ganin ga abin da ya kamata mutane a ba da hankali wajen a sanar da su shi kuma ya mai da kai baya saboda dashicin da yawa cikin al'umma don al'amari kankani sai ka ga mutum ya ce shi ya rikici a sunan nan ba wai kawai da ka ake cewa sunna tun ba bai isa kawai da ka haka kawai ya shaki iska ya ce kaza sunna ne a yi dole ne sai abu ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a nafsi sahi shi hukunci na shari'a yana buƙatar a tabbatar da shi daga nasusul kitabi was sunna nafsi na alqur'ani daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka tabbata sai a duba sharuɗan da malamai suka yi bayani wajen fahimtar nassin alkur'ani da sunna wanda su kuma shurut ne ma'rufa duk wani malami musamman malamanmu na farko babu wani abin da ba su sani ba dangane da wannan a ce nassi in ya tabbata a tabbatar da cewa ba ba ne. a san abin da ake cewa nasikh wal mansukh a san al'am a san al a san al-mutlaq al-muqayyad al-mubayyan al-mujmal da ire-iren waɗannan ka'idoji waɗanda ka'idoji ne waɗanda dukkan wani wanda yake karanta shari'a ya san su ba wasu abubuwa bane a boye ballantana kuma manya-manyan malamai na farko babu shakka babu wanda zai zarge su da cewa wasu san waɗannan abubuwa ah, wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ce ta tabbata a cikin hadisin sallallahu alaihi wa sallam ah, akwai wani daga cikin malaman kafa ya rasu abdullah bin zaid ali mahmud sunan shi abdullah bin zaid ali mahmud Allah ya ji kansa da rahama a da cikin malamai na kabar to an taba yanko wata fatawarsa musamman a yan shekarun nan aka ɗauko wata fatawarsa wanda ya soki ita wannan sunnar cewa hadisin ummu salama ya ci karo da hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha kuma ummu salama ta ji wata magana ce daga annabi bata fahimce ta ba shi yasa ta faɗa haka amma ba haka annabi yake nufi ba saboda ka ita kadai ce ummu salama wacce ta kawo wannan magana ta rawaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka saki fatawarsa yanzu kuma aka ɗauko ta ake ta ƙara yaya ta to waɗanda su yan neman kawai koyaushe ta da kura ne saboda su jawo hankalin mutane kansu to sai suka ci da wannan fatawar shikenan sai suka ce ai shi ma duk shi ne ake yi shi ma duk ba ba gaskiya ake gaya mutane ba a shi kaza kaza kuma wannan magana ce wanda ita kuma magana ce suke cike da kurakuri wanda wasu daga cikin malamai masana musamman ilimin hadisi sun masa raddi to amma ba lallai ba ne shi wanda zai cifi wannan ya waiwai wancan raddi da aka yi mata tunda shi bukatarsa kawai shine ta da kura da sauraka ba zai tsaya ya duba ya ga cewa to an masa raddi mai aka fada a raddin shin abin da aka fada a kai ko ba kai ki ba wani hadisi kamar da muka ce hadisi ne sahi kuma ko da ummu salama ita kadai ce ta ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa ya isa hujja babu inda aka shartanta cewa hadisi ba zai zama hujja ba sai sama da sahabi ɗaya ya rawaito shi wannan ba magana ba ce ta ilimi sahabi ɗaya in ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya ce to wannan ya isa ya zama hujja saboda haka wannan cewa ummu salama ita kadai ta rawaito wannan ko da maganar haka take to ba zai zama suka ga hadisin ba ummu salama ta ji abin da manzo Allah ya faɗa kuma ta nakalto shi kuma ma'anar ta a fili take magana cewa take ba ta da ba ta da wani sulkulle a ciki da za a yi an kasa fahimta idan da kalatil ashiru idan goma ta shigo wa arada ahadukum an zafi ɗayan ku yayi niyyar zai layya. magana ce a fili ba ba wata abu ce a lungu hada za a ce ta kasa fahimtar larabcin saboda haka wani zai ya zo fahimci yadda abin yake sannan wannan wannan waya ko kuma wannan sunna ba ba kawai ummu salama ita kadai ce ta tarwato ta wani abu ne da take sananne a wajen sahabbai idan aka koma musnad na ishaq ibn rahuya akwai ishaq ibn ibrahim ibn rahuya alhamdali abokin imam ahmad ne to yana da musnad musnad ishaq haka nan da mustadrak na abu abdullahi al-hakim za a ga ruwayar da suka fitar daga daga shu'ba shi kuma daga Fatada, ibn da amince sadusi qatada yake cewa an zo ake gaya wa sa'id ibn musayyib san sa'id ibn musayyib ne sayyid tabi'i ah, babban tabi'i ne daga cikin almajiran abu huraira radiyallahu ta'ala an an zo sai ake gaya masa cewa akwai wani malami a khurasan ana ce da shi yahya ibn ya'mur ko yahya eh, yahya an ji shi yana fatawar cewa in goma farko in goma farko ta zulhijja ta shigo wanda zai yi layya kada ya aske gashin kansa ko kada ya aske gashin jikinsa kada kuma ya cire abin farcinsa wato ake tambayar sa'id ibn musayyib yaya wannan maganar da shi wannan malamin yake gaya wa jama'a a yankin khurasan sai sa'id ibn musayyib yace sadaqa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yaquluna dhalik sa'id ibn musayyib yace ya faɗi gaskiya haka sahabban annabi suke faɗa kaga ba magana ce ta ummu salama kadai wannan ruwaya tana cikin musnad ishaq ibn rahuya kuma da salsala sahihiya ga wanda ya san mai ake nufi da isnadun sahih ba san wani shi bai ba lalle ya san wani ga wanda ya san mai ake nufi da isnadun sahih wannan isnadun ne sahih ila sa'id ibn musayyib kuma wannan ruwaya tana cikin musnad musaddad akwai musnad musaddad ibn musarhad ɗaya daga cikin malaman ashabul kutub sitta gaba daya yana da musnad duk da cewa musnad din nashi a yanzu ba a da shi a hannu amma ibnu hajar al-asqalani a cikin littafinsa al-matalib al ya tara qawaid din da suke cikin wannan littafi na musnad ala ala al-kutub as to a cikin wannan wannan wannan riwaya akwai ta cikin sa haka nan akwai ta cikin sharh mushkil al-athar na al-imam al-tahawi rahimahullah sun ruwaito wannan hanyoyi biyu sababbi fil wanda suke ƙara ƙarfafa wannan ruwaya ah, ibnu abi khaisama a cikin tarihinsa tarihin ibnu abi khaisama littafi ne babba ah, an buga wani yanki daga abin da aka samu a ciki to a cikinsa yi na biyu shafi na ɗari biyu ah, shafi na dubu biyu da ashirin da takwas ta hanyar fatada shi kuma daga kafir ibn abi kafir maula abdurrahman ibn samura دجا يحيى بن يعمر دجا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يجي سوى اذا دخل العشر واشترى اضحيته امسك عن شعره واقطاعه اذا قوم قوم فرقوا تشكو متن يسال يسال تصير يداك تردى اسكي وانا اقول لك عشان تكنسل كما شيري اكيفاسك قتادة يكتشوا فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب فقال كذلك كانوا يقولون سيدا جاء سعيد بن المسيب سيدي إيه حق سكي فلا يعني إيه نفس صحابي مع نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما إن الرواية تبين آه، وأن الرواية كانت في مسند آه، إسحاق بن راهوية فيما يروي توتا آه، أتكن المحلى ابن حزم ya shi ma ɗauko ruwaya daga musnad musaddad ibn musarhat da sassalsala mai kyau har zuwa kan muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajiri yake ga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai to ibn sirin yake cewa kana ibn sirin yakrahu إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن أن آه، أن أن يحلق أن يحلق الصبيان في العشر أو يحلق الصبيان في العشر. يكتشوا محمد بن سيرين تابعين يكتشوا ينا كرحنتا idan إذا نقوم ta ta shigo ta wannan watan mutum ya aske كان سا kai hatta yara ma shi yana cewa kada a yi musu a ciki to kaga shi wani abu ne sanadi a cikin tabi'ai tabi'ai yanzu ga akar na sa'id ibn musayyib wanda ya ce haka su iya ji sahabbai suna faɗa ga muhammad ibn sirin sa'id ibn musayyib yana cikin manyan tabi'ai muhammad ibn sirin yana cikin ƙananan tabi'ai ya muhammad ibn sirin sa'id ibn musayyib ya shi rasu cikin wajen shekara 92 shi kuma محمد بن سيرين يا رسول شكرا تا دليل هما شكرا تا الحسن البصري يا رسول ثور هكا وانا شيني قول الشافعي شيني قول أبو ثور شيني قول أحمد بن حنبل دا إسحاق بن راهوية دا أبو سليمان شيني قول الأوزاعي يا واحد من لمي سنفد وانا وانا نسكسابا أنا سوني abu hanifa da malik shi kansa maliku ba wai ya ce in an yi haka ba a yi sunna ba shi dai yana ganin ba haramun ba ne akwai bambanci da a ce kaza suna ne rashin yinsa kuma ba haramun ba to wasu sai su ɗauka daga cewa ba haramun ba to yana nufin ba suna ba kaga a nan wato rashin fahimta take shigowa akwai bambanci tsakanin in ce da kai yin kaza sunna ne rashin yin sa kuma ba haramu ba shi imam malik yana ja da masu cewa yin hakan wato yin askin ko cire akai fa haramu saboda malamai sun yi sabani anan nan ahmad da wanda suke tare da shi suna ganin haramun ne ma kai imam shafi'i yana ganin makruhi ne Imam malik yana ganin a'a ba haramun bane ba makruhi bane amma cikin su ba wanda ya kore cewa sunna ba sunna ba ne an gane idan ba ka yi sunna ba ba lalle a ce kai haramun ba to rashin fahimtar wanda sai wani ce to ai ba ma sunna ba ce wanda kuma shi ba malik ba ce ba ma sunna ba ce shi askin da cire a kai fara abin da yake cewa ba haramun ba ne an fahimta to daga nan ne wasu sai suka hargitsa takaddun wani da gangan wani kuma da rashin sani na fi dai da rashin sani ne ba wai gangancin ba ne saboda hatta su malikiya abinda yake rubuce a cikin yawancin littattafansu abinda suke cewa wani riba mandubi mai mandubi shi ne abinda in kai kana da lada in ba ka yi ba baka da laifi ko su abinda suke faɗa ke in ka dau muktasar shi ne dai kundin da aka rikewa ana karantarwa a cikin harkar malikiya ko shi abin da ya faɗa ke cewa mandubi ne ka bar aski ka bar yanki a kai fa in za ka yi layya sannan duk shurra din da suka yi magana akan matsala wanda suka yi wa muktasar shari duk abinda suka faɗa ke cewa mustahabbi ne mustahabbi ne daga cikin shurra din faɗa muku wasu daga ciki bayan shi muktasar muktasar din akwai sharhin at-taj wal na muktasar khalil na abu abdullah al-mawwaq al-garnati akwai sharhin hatta muhammad ibn muhammad al-ru'ayn al-hatta sharhin sada aka sani da mawahibul jalil fi sharhi mukhtasar khalil akwai sharhin kharashi muhammad ibn abdullah al-kharashi sharhin mukhtasar khalil khalil akwai sharhin أوليش محمد بن أحمد من أبو الجليل شرح مختصر خليفة دك وأن شروع من مختصر kuma duk abin da suka tabbatar cewa yin haka sunna ce babu wanda ya suke abin ya ce kai ka ce ka ɗiga shi kai ka ce ka babu wanda ya faɗa ka ce cewa suke yana daga cikin sunnoni ka yi wannan wane ne zai yake sunna yana masoyin annabi sallama yana son mai son ya dora al'umma kan abin da zai kara mata izza ya kara mata daukaka zai fito yake sunna in ba zai faɗaitar kai ba ba bai kamata ya yake ta ba haka su ma abin da suke in wani lokaci aka yi magana sai wani ce shi shi shi dan bangan malikiya to da kai dan bangan malikiya ne malika wanda suka fi ka timbaza a cikin malikiya kai mai maka ta ce a malikiya ba su da ka ce wallahi ko ahalari ba zai iya karanta maka da ɗan islamiyya ka je a islamiyya da ake koya masu duk sun haddace alali ishmawi amma shi ba ya da wannan amma yana kiran kansa dan banzan malikiya ne shi sai ai magana ya fito ce shi malikiya yake kare to ka waɗannan tsotsar malikiya ne to waɗannan duk malikawan ne kuma abin da suke faɗa ke manyan malika irin su ibnu al-arabi al-maliki a cikin yana da yana da yana da wajegen littafi da yawan wata sharhi sunan shi al-masalik fi sharh muwatta malik abinda shi ma ya tabbatar cewa mustahabbi akwai abul walidin baji abul walidin baji in maganar bangar malikiya ce ya kanta jigo ne a harkar malikiya a cikin sharhin da yi wa muwata almuntaka almuntaka shi ma ya tabbatar da wannan ibnu al-zubar a cikin sharhin tamhid shi ma ya tabbatar da wannan eh? al-maziri <coughs> al-maziri من شرح صحيح مسلم شرح للتفلس المعلم لفوائد مسلم شيء ما تبت بسنية سنية رابع توصلنا للديوة أبو البقاء الدمياطي أشكين شرح الفناء قابلنا للتفلس الشامل في فتح الإمام مالك شيء ما يتبت بسنة تسيقون الزوينة يعني كوي سبودة يا يا كسنة حتى كوي إيه؟ سنة أن تبت إذا أمالكية ما أدك يعني تبت mu abinda muke cewa ita sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta bukatar wani mata taka sai take da kafafuwarta in ta riga ta tabbata to sai dai kai kokari ko ma maganar wane ne ka karkato ta zo ta bi sunna amma ba sunna ce zaka karkata ta bi magana so ba tattauna magana ce muke so mu yi da yawa nan ba amma wannan zaman kanta take hadisin Aisha kuma cewa an ki cewa ta ta ta sanya ita ce ta saka a abun wuyan a hadayar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tura maka lokacin lokacin hajjin sayyidina Abubakar take cewa babu abin da ya haramta a kansa wanda da yake halal gare shi sanda wannan ne suke rushe hadisin Ummu Salama ce to ga ta ce babu abin da ya haramta wanda da halal ne a kan bayan ya haika hadayarsa wanda matsala ce guda biyu na farko ita Aisha ba magana take akan Ummu Salama ba ba akan hadisin Ummu Salama ba take tana magana ne akan abin da aka zo aka gaya mata Ibn Abbas ya ce mutumin da ya tashi hadayarsa ya tura maka to daidai yake da alhaji abinda duk aka haramta wa alhaji an haramta masa an san abubuwan da ake aka haramta mai hajji al-mahdurat mahduratul ihram ba zai yi akai fa ba zai sa turare ba ba zai kusanci iyalin sa ba zai ba zai ba waɗannan mahduratul ihram ibnu abbas yake cewa mutumin da ya aika hadayarsa kun san akan iya aika hadaya ko ba za ka je hajji ba kana iya bayar da dabbobi a aika a tura su a je can a yi maka hadaya duk da kai kana gida ba ko ina ba to ibnu abbas yana cewa hukuncin wanda ya yi wannan kamar alhaji duk abinda aka hana alhaji shi ma ba zai yi ba sai aka gaya aisha sai ta ce a annabi ya tura hadisa kuma ba abin da ya halatta ya haramta gare shi wanda za a ki halal so ita tana magana ne kan wata matsala ba matsalar wanda zan yi layya ba ba wannan take hada abin nan ba amma shi wancan malami na kabar sai ya dauko wancan sai ya hada da wannan su ma waɗanda suka ɗauki abin sai suka ɗauka suka haɗa su wuri guda kuma wancan yana magana ne akan matsalar hadaya wannan kuma yana magana ne akan matsalar layya sannan wancan yana magana ne akan abin da duk gaba da aka haramta mai a haji wannan kuma yana magana akan akaifa da da da da da gashi shi yasa su sauran malikiya suka ce hadisin Aisha yana nuna kenan ba wajibi bane amma mustahabi su kawai sun kaɗe wuju ne da hadisin aisha ba sun tura sunna bane gaba daya to amma idan mutum baya fahimta ko kuma ya sa kan shi ba zai fahimta din da gangan ba to baya da zakai da shi amma muna faɗar wannan dan jama'a ne saboda a daina yawan bugowa ana ta tambaya to yaya mu yanki ko kan mu yanki akwai wanda suka yi ta tambayar mu akan azumin shi ta shawwal malam ya azumin na shi ta shawwal shekara da shekaru muna faɗa ba kuma ta hanke magana muka yi ba so yake yanzu mu ce masa a'a shi ba a yi inda ba a yi din za mu gaya masa ba mu sake magana ba yana tambaye mu kuma bai azumi su kashe shawara za a yi ko ba za a yi ba za mu ci gaba da karatu ah, Allah subhanahu wataala yana cewa wa yas'alunaka 'anil mahid za mu karanta أعوذ بالله من Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid kuma suna tambaye ka game da haida qul huwa adhan kace haida cuta ce da an a fil mahid dan haka ku kaura cewa mata lokacin da suke haida. wala hunna kada ku kansance su hatta yatahurna har sai sun tsarkaka fa idza tatahharna to idan suka yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakum Allah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabina lalle Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbu al-mutatahhirina yana son masu tsarkaka mun tsaya akan gabar fadar Allah subhanahu wata'ala wala taqrabuhunna hatta yatahharna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki fa idza tatahharna to idan suka yi tsarki ko har sai sun tsarkaka idan suka yi tsarki fa tuhunna min haythu amarakumullah wannan hatta ya hurna akwai kira'a guda biyu wanda kowace kuma tana da tasiri akwai kira'a kisa'i da abubakar wanda ta ce hatta ya baharna fa'iza ta baharna hunna min haifu a marakunullah akwai kira'a sauran makaranta su kuma suna karantawa kamar yadda kuka ji yanzu wala ta hunna hatta ya tsohorna wannan kalmar ya tsohorna kira a zuci akwai ya tsoharna fa'iza ta tsoharna akwai ya tsohorna ita ce kira a mafi yawan makaranta kowace kan ɗauki ma'ana in ka ce hatta ya tsoharna kira a kisa'i da abubakar yana nufin hatta ya tasilna har sai sun yi wanka bayan jinin ya yanki fa'iza ta tsoharna to idan suka yi wanka amma ka ɗauki fala taqrabuhunna hatta yatahurna sai zan ma'anar yatahurna ay yanqati'a yanqati anhu anhunna dam har sai jini ya yanke musu fa idza tatahharna to idan suka yi wanka to fa'tuhunna min haythu amarakum Allah zaka ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna wato kada ku su kada ku tara da matan ku har sai jinin hailar ya yanke kuma sun yi wanka mujahid ya fassara hatta ya tsohorna da cewa hatta yankafi addam har sai jinin ya yanke fa'iza ta faharna ya ce ma'anar fa'iza ta faharna ai fa'iza ta sallabil ma idan suka yi wanka da ruwa a nan allah subhanahu wata'ala ya faɗi gaya guda biyu a cikin kira'ar jumhur wacce ita ce muka ci karatunta a yanzu fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa ta tatahharna gaya ce guda biyu gaya ta farko ita ce hatta yatahurna ita ce gayatul tahrim alhasil bil hayd wato idan mace tana al'ada to ta haramta mijinta ya kusance ta lokacin da take ta al'ada wannan haramcin ba zai gushe ba da wanka kaɗai ba zai gushe ba da wanka kadai ya zolo bin ƙifa idan jini ya yanke to an samu gaya ta farko ta cika sannan kuma sai a jira kuma samuwar shara'i na biyu shine wa ta idan suka yi tsarki fa iza ta saboda haka akwai gaya ta farko ita ce yankewar jini in cinin ya yanke to wannan haramcin da aka dora masa na kada ya kusanci matarsa ya zo ƙarshe amma da sharaɗi shi ne sharaɗin ta yi wanka saboda haka za mu ga a ayar ta kunshi gaya guda biyu sai kuma duka gayoyin nan zai sun tabbata an samu yankewar jini sannan bayan shi kuma an samu wanka Ibn jarir a tsabari shekul mufassirin ya hikaito ijma'i akan cewa baya halatta mutum ya kusanci matarsa mai haila bayan jininta ya ɗauke kafin ta yi wanka ko kuma kafin ta yi taimama idan an rasa ruwa ya ce wannan shine zahirin aya kuma wannan shine ijma'i ibn taymiya yana cewa ayar tana nuna ghayatu i'tizalin nisa'i fil mahid huwa usul at gayar wato iya matukar lokacin kauracewa mata shine zuwa lokacin da za su samu tsarki ya ce idan muka dauki ma'anar tsarki a tsohon da yake da Allah ce hatta ya tsohorna in muka dauki ma'anar tsarki a nan da ma'anar ta taluga yana nufin annaka aminar dam yana nufin daukewa jinin jinin ya dauke ya zama babu shi to fa'iza ta faharna da Allah ya faɗa dole ne mu ɗauke ta a ma'anarsa ta shari'a ma'anarsa ta shari'a kuma shine wanka saboda haka a nan akwai gaya ta farko akwai kuma sharadi gaya ta farko hatta ya fahurna gaya ta biyu kuma fa'iza ta faharna shine sharadi na biyu wannan shine abinda malaman malikiya suka suka suka fassara ayar kuma suka ce wannan ayat tana kama da ayat da take cikin suratul nisa wanda Allah yake cewa wabtarul yatama hatta idza balagha an-nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ah, dukiyar marayu da take hannun masu kula da ita Allah ya ce ku jarraba marayun da suke hannunku wajen kula da dukiyarsu kada ku saka musu dukiyarsu hatta idza balagun nikah har sai idan sun kai munzalin aure wato sun mallaki hankalinsu kaga gaya ta farko kenan da ce fa in arastu minhum rushda to in kun ga alamar hankali tare da su fadfa'u ilayhim amwalahum wa su duke su kaga abu biyu bayan sun falaga ma kada ku ba su duke su kuma sai kun duba kun ga sun mallaki hankalinsu sauraka yana iya balaga amma ka same shi wani garma garma haka sauraka sai ka ga ka ba shi dukiyar bai ma sanya zai da ita ba a ƙarshe ya lalata ta to suka ce haka haka haka anan ma Allah subhanahu wataala yayi sauraka ce hatta ya tahurna fa idza na, wato koda ba jinin ya dauke sai kuma ku jira har sai sun yi wanka idan kuma mun dauki ma'anar hatta ya tahurna tun ta farko muka dauke shi ala tsohor shar'i cewa ana nufin wanka ɗin kanta cewa sai sun yi wanka to sai ya zama fa'iza ta tsaharna wannan taukid ne sai zama kama an karfafa wannan maganar ne ta baya sai zama dukkanin su ana nufin a tsohon shari'i shi ne kalmar tafahur a littafin Allah ba ta zuwa sai da ma'anar wanka tana zuwa da ma'anar wanka in kuntum junuban fatsaharu wato ku yi wanka abu hanifa alaihi rahmatullah ya tafi akan cewa ya halatta ga mutum ya kusanci matarsa bayan ɗaukewar jinin kafin wanka amma ya ce sai jinin ya ɗauke shi ma kuma idan ta yi mafi yawan kwanakin haila wato idan ta kwana goma tana al'ada to wannan kwanaki goma idan ta yi to injinin ya ɗauke ba dole sai ta yi wanka sannan zai kusance ta ba wannan magana abu hanifa ce amma wannan magana ta shi babu wani abu da yake nuna ta ta fuskar dalili babu wani dalili da yake nuna wannan ka'idar, babu kuma wanda cikin magabata da ya cikin sahabbai da ya yi wannan fassara malamai sun yi sabani akan abinda ake kira wanka din da Allah ce fa iza tatahharna to gwargwadon menene idan mace ta yi za a ce ta tsarkaka ta yi tsarkin bayan daukewar jini da yawa daga cikin malamai abinda suke cewa shine wanka da yi cikakken wanka kamar wankan janaba wannan shine abinda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ibn abdullah ya ambata kamar yadda yake cikin as-sunan al-kubra na imamun nasa'i hakanan nan shine maganar mujahid a wata ruwaya kamar yadda yake cikin musannaf abdurrazzaq hakanan nan ita ce maganar ikrima almajirin abdullahi dan abbas ita ce maganar al-hasan al-basri ita ce maganar imam malik da shafi'i da tabari da muhammad ibn maslama da mutanen madina da sauransu abinda suke cewa har sai ta yi cikakken wanka kamar yadda mai janaba yake wasu daga cikin malamai kamar ruwaya da aka samu daga mujahid da afa suna cewa in ta yi alwalama ma in ta yi alwala ya yi wasu ma kamar ahalin zahir ɗan zahiriya wasu ibn hazm ta ce a in ta ma yi tsarki kawai shi kenan ah, amma ibn taymiya ce wannan magana ta zahiriya ba ba ta da wani dalili domin Allah subhanahu wata'ala ya kirawo at-tatahhur wato ya ambaci at a littafin da ma'anar wanka ne ce wa in kuntum junuban fatahharu to ce hatta fa idza tatahharna ya kamata kai masa fassarar da kaiwa wa in kuntum junuban fatahharu shine wanka sauraka ba wai kawai ana nufin su wanke gaban su ba shikenan sun samu tsarkaka sauraka dole sai sun yi wanka wannan shi ce magana mafi karfi cikin maganganun malamai Allah ce fa'tu hunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku min anan ma'anar ta fi musan huruf ta tanawam a harshen larabci wani harafi yakan wakilci wani ya zo a mahallinsa da mahallarsa kamar yadda lafi cewa cewa aruni ma za khalaqu min al'arzi. min al'arzi ard ay fil ard nuna mu abinda suka suka halitta a cikin ƙasa yace min al'arzi. ard haka nan idan nudiya min yawm al-jum'ah ana nufin fi yawm al-jum'ah أأمنتم من في السماء من في السماء أي من على السماء هذا في أنا بمعنى على إيه، ولأسلبنهم في جذوع النخل جذوع في جذوع النخل إيه، على جذوع النخل صورك الحروف حروف المعاني تتناوب اللغة العربية صورك أنا فأتوهن من أي في حيث أمركم الله إيه، يعني في ta الله سبحانه وتعالى يمك إذن آه، ابن عباس yace min haythu amarakum an ta'taziluhunna ta inda ya umarce ku ku kaurace musu ta nan kuma yanzu ya halatta muku wannan ruwaya tana cikin sunan darimi da tafsirin ibn jarir al-tabari a wata ruwayar abdullahi dan abbas yace fa'tuhunna min haythu amarakum Allah ay fil farj wa la ta'du ila ghayrihi ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ma'ana ta gaban su kada ku wuce zuwa wani guri daban fa man fa'ala shay'an min zalika faqad i'tada wanda duk ya wuce wannan to ya yi shishigi ya wuce iyaka wannan ibnu jarir al-tabari da baihaqi a sunan al-kubra suka rawaito shi daga abdullahi dan abbas ibnu jarir al-tabari da ibnu abi hatim cikin tafsirin su sun rawaito daga sa'id ibn jubair yake cewa wata rana ni da mujahid muna zaune a wajen abdullahi dan abbas sai wani mutum ya zo ya tsaya a kan kasa yana cewa ya abal abbas ko kuma ya ce ya abal fadl ala tashfini an ayatul mahid ba za ka warkar da ni ba game da ayar haila wato wai salunaka adil mahid sai ya karanta sai ya ce da shi bala ya ce eh zan zan yi maka sai ya karanto wai salunaka anil mahid har ya kai karshen aya sai ibnu abbas ya ce ma'anar faɗarsa don ya fahimci tambayar da yake to hunna min haitu amarakumullah me yake nufi da min haitu amarakumullah sai ya ce da shi ai min haitu ja'a damu min haitu umirta min samma umirta an tace ta inda jinin ya fito ta nan ne kuma yanzu aka umarce ka kana iya zuwa musu wannan ita ce fassarar mujahid da ibrahim nakhai da ikrima da qatada da wasu da yawa daga cikin ah, magabata saboda haka ayar tana nufin cewa idan ah, al'ada ta yanki to mutum zai iya zai kiwo matarsa ta inda aka hana shi ada ah, akwai abin da aka rawaito daga wasu daga cikin magabata suna ganin kamar bai dace ba mutum ya kwanta wato shimfiɗa ɗaya ko bayafi ɗaya da matarsa mai al'ada a rawaito wannan daga abidat salmani kamar yadda ibn jarir al-tabari cikin tafsirin sa ya kawo yake cewa ya muhammad ibn sirin yake cewa na tambayi abidat salmani nake cewa da shi ma da rajul min imra'atihi in kanat idza kanat ha'iza me ya halatta ga mutum eh, namiji dangane da matarsa lokacin da take al'ada sai ya ce alfirashu wahidun wallihafu shatta su kwanta a shimfiɗa ɗaya amma kowa ya rufa da mayafinsa wato kan su haɗu a mayafi ɗaya fa illam yajid illa an ya rudda alaiha min thawbihi radda alaiha min in ta kama ma babu mayafin da shi zai rufa ita ta rufa to ya ba ta nashi ita ta rufa ma'ana dai kasu yadda za su haɗu to shi ne wannan za a maɗauke ɗauke shi ne a matsayin ishtiyaki wato kafa kafa amma ba wai hukunci ne inda mun karanta hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya waɗanda suka saba ma wannan ko dai shi mai tambayar shi ya kula cewa wato ba zai iya hakuri ba ko kuma ita matar ko kuma watakila ita matar in kasance ba ta da abinda za ta yi kunzugu da shi tana iya ɓata shimfiɗar tana iya ɓata kayan mijin duk waɗannan abubuwa za su iya sawa a ce da ita to kowa ya kwanta inda yake ko kuma kowa ya samu abin lullubinsa sarka ba dai wannan matsalar da don wannan matsalar mun karanta hadisin Aisha hadisin Ummu Salama hadisin Maimuna hadisin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suka nuna sabanin haka saboda haka amma wani lokaci akan iya hana wani mutum abin da ke halal idan aka kula cewa barin shi yayi wannan halal zai iya kai shi zuwa ga abinda aka haramta masa kamar alqublatu lisa'i kuma da yake azumi ya sumbaci matarsa annabi sallallahu yana yi kuma mubah to amma idan mutum ya kasance layin yamliku irbahu ba zai iya mallakar kansa ba to akan hana shi ba dan abun yana haramun ba sai dan shi a gurinsa yana da matsala saboda haka tana yi wa shi ma abidatu salmani nan. ya lura cewa akwai matsala sai ba ka sai yake fatawa da irin wannan ga masu irin wannan matsala amma ba don ya zama hukunci na kowa da kowa ba wanda ya zo wa matarsa kuma tana cikin al'ada a cikin al'ada tana al'ada ya zo mata tunda Allah ya hana fa ta zilu nisa a fil bahi to wannan ba mu babu ne a tsakanin malamai cewa ya saba wa Allah tunda Allah ya ce ku kaurace la taqrabuhunna ka ku kusance su hatta ya tsoro na hasse sun tsarkaka to idan mutum ya saba ma wannan asima bila khilaf babu sabani cewa ya saba wa Allah inda malamai suka yi sabani wajen luzumul kafara shin dole sai yayi kafara bayan faruwar haka ko ba dole bane kafara da ake nufi ita ce sadaka ya bada wani abu na dukiyarsa sadaka a matsayin kafarar wannan abu da yayi wanda Allah ya hana maganganu guda biyu ne na malamai wanda suka ce babu wata kafara a kansa ta tilas da za a ce sai ya yi sai dai ya tuba ya yi sigifari da nemi Allah ya yafe masa ya yi alkawarin ba zai sake irin wannan ba wannan ce maganar ɗaukakin magabata da yawan da dama daga cikin alfukaha wato malaman fikihu wasu suna ganin zai iya ba da sadakar amma ba tilas ba ce mustahabbi ce ba ta zama masa tilas ba wannan shine kaulin hanafiya su suna ganin zai iya ba da sadaka a matsayin kafara amma ba dole ba ce hakanan wannan kaulin shafi'i ne a kaulinsa aljadid wato sabon magana da ya yi akan wannan matsala cewa zai ba da sadaka amma ba zila ba mustahabbi ne kauli na biyu su da waɗanda suka ce yalzamuhul kafara Wato dole ya kafara kafara kuma ita ce sadaka ya ba da sadaka wannan ita ce maganar imamu ahmad ibn hanbal saboda hadisin da ya rawaito a cikin musnadinsa kuma almajirinsa ah, abu dawud shi ma ya fitar da hadisin a cikin sunan hadisin abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da zai zai kewa matarsa tana al'ada annabi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar zai sadaka da dinari ko kuma rabin dinari wannan hadisi kamar da abu dawud a cikin al-masail littafin sa masail eh, masail din sa ga Imam Ahmad ya nakalto cewa Imam Ahmad ya inganta wannan hadisi ya inganta wannan hadisi to in har zai ba da sadaka kamar su waɗannan da suka ce zai ba da sadaka a matsayin kafara nawa zai bayar wasu suka ce kawai ya ba da abin da ya tsawaka ba su tsananta ba ko suka yi wa sadakar iyaka suka ce sai ya ba da kaza ita abin da ya samu ya bayar wasu kuma suka ce a'a an ba shi zaɓi ko dai ya bayar da dinari ko ya bada da nisfu dinari ko ya bada dinari ɗaya ko ya bada rabin dinari nisfu dinari wannan dinarin na zai kawajen dubu sittin ina ga yanzu a lissafi rabin dinari zai kawajen dubu talatin to a da yawa wannan ba kar ku ɗauka wannan bayan zunubin ne bayan zunubin da ya riga ya kwata to ana magana to shi kenan zai tafi a haka kawai istighfari ko kuma kuma bayan zunubin sai kuma ya kafara wasu malamai suka ce yayi zunubi ya tuba ya nemi gafarar Allah ya eh, alkawarin ba zai sake ba wasu suka ce eh amma sai yayi kafara saboda nan magana ta zama biyu wasu suka ce a yayi kafara amma ba dole ba ce wato yayi sadakar amma ba dole bace wasu suka ce a dole ce to ba su cewa dole ce wasu suka ce ya bada abin da ya sauka wasu suka ce a'a sai ya bada dinari ko rabin dinari wasu ma suka ce idan a lokacin da jinin al'ada yake zuba ne wato tsakiyar lokacin yana tsananin zubarsa to zai bada dinari in kuma a ƙarshe sa ne zai bada rubu dinari wanda babu wani babu wani abu da yake nuna wannan bambanci abin da ya zo a cikin ruwaya na ya tasaddaku bi dinarin aw nisfi dinar wannan takhir din idan ya zama ba shakka bace ta mai ruwayar hadisi in ya zama zabi ne to wannan zabin da aka bayar yana nuna ba wajen wajibi bane in wajibi ne ba za a baka zabi da kuɗi mai yawa ba da kuɗi kaɗan wajibi zabi wajibi zabi mai yawa <laughs> in wajibi ne kawai za a gaya maka amu 60 miskina kawai ba ba ba magana da ka sayar da 60 ko ka sayar da 30 to wannan samun wannan zabin shi ya sa ya ba wa malamai fahimtar cewa to abin ba wajibi ne. abin ba wajibi a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Ahmad ya inganta akwai sabani an yi sabani wajen ya sa mawqufan da marfu da mawsul da mursal amma dai magana mafi inganci cewa hadisin mawquf ne hadisin mawquf ne ga Abdullahi dan Abbas kan Abdullahi dan Abbas kuma magana mafi rinjaye shine rashin wajabcin kafara abinda dai magabata sukan dai kwadaitar akan in haka ta faru mutum ya yi sadaka saboda sadaka tana taimaka wajen kankare zunubi tana kuma taimaka wajen mutum ya samu wato kankare abin da ya yi na laifi wannan kuma ba ce ke nuna ta zama kafara ba kamar yadda ake yin kafarar zihari ko kafarar rantsuwa da sauransu kuma kamar yadda muka ce takhrir da aka samu a cikin hadisin alama ce da take nuna cewa sadakar ta mustahabbi ce ba ta ba ta wajibi ba ce wannan aya har ila yau ta kunshi hani ga zuwa wa mace ta dubura saboda idan har Allah subhanahu wata'ala ya hana an qurbin nisa fi zaman al wala wala taqrabuhunna idan ya kasance ana iya zai kiyo mace ta baya kaga wannan zai zama hanin anan bai da wani amfani dan za a hana sai ya ce to ai akwai wani alternative wani ba ba ba alternative saboda ka Allah ya ce fa tazilu nisa fil mahid wannan hanya ta farko ke ta hanya ta biyu kuma idan har Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa dalilin da ya sa ya hana a zai kewa mace lokacin suke al'ada shi shine najasar da take tare da ita shi ƙulhuwa azan azan to kaga abin da ya shafi zai kewa mace ta baya kaga min babu aula don wannan azan ne amma mai lokaci da zarar ta yi wanka ya tafi kenan amma wancan azan ne da'im wannan zai tsarkaka gaba ɗaya ciki da waje wannan kuma zai ba zai tsarkaka ba saboda haka idan har wannan an hana saboda azan to kaga min babu aula a hana wancan saboda shi wannan shi ne ce hikimar shi yasa zamu ga ayar tana ta magana tsarki tsarki tsarkaka حتى يطهرنا فإذا تطهرنا ويحب المتطهرين إيه علامة تشوى أبنا أنا بقات الثريكي نعم. شيء مجاهد كتشوى من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لو كتشيا إذا مصيعنا أبنا مكو فلا نجد ألا هو ملادة أبنا مكو نقذكر أبنجي أفهمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay then. What that say? Hmm? Assalamu alaikum.